This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci. Aisha Mu'azu ce tare da Zahra Aminu fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na rana. Yau Asabar 23 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga Zahra da kanin labaran. Isra'ila ta kai wani mummunan hari a tsakiyar birnin Beirut a yau, a daidai lokacin da Isra'ilan ke ci gaba da kai farmaki kan kungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran. Wata majiyar sojin Ukraine ta ce Ukraine ta yi asarar sama da kashi 40 cikin 100 na yankin Cox na Rasha. shugaban pentagon lloyd austin ya ce amurka na sa ran dakarun sojin koriya ta arewa da ke rasha nan ba da jimawa ba za su shiga yakin rasha da ukraine to kanin labaran kenan a bangaren rahotanni kuma yayin da gwamnatin Nijar ta ɗora ɗamara don wadata 'yan ƙasar da abinci 'yan kasuwar da suka kauce wa umarnin hana fitar da abinci zuwa ƙasashe masu makwabtaka da Nijar ɗin kuwa sun fara samun sakamakon matakin da suka ɗauka. Mutane su gane ke sayan da za a yi ba wani wuri za a kai wannan abincin ba. Gwamnati zai aishe shi ne har lokacin in yayi tunda akwai lokacin za a samu matsala ta abinci sannan ne za a hidowa wannan abinci a kai bisa kasuwa a sai da mutane da rahusa. Sannan za a ji mahangar masana a game da matakin da gwamnatin Najeriya ta ɗauka na sai da kamfanin karafa na Ajokuta da Itafe. Muna kuma ɗauke da rahoto a kan umarnin shugaban hukumar EFCC Ola Olukoyode wanda ya baiwa jami'an hukumar umarni su ci gaba da binciken gwamnonin nan sha tara da suka shigar da hukumar kara sai dai ya ce a dakatar da gurfanar da duk wanda aka same shi da laifi har sai bayan wa'adin mulkinsa ya ƙare. sannan a yau ma kamar kullum a rana irin ta yau asabar baba yakubu makeri na nan tafa da wani sabon shirin a dawo lafiya sai kuma wasu daga sakonnin da kuka aiko mana ta imel. Amma da farko Zahara za ta fara da karanto mana labaran duniya. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Wani mummunan hari da Isra'ila ta kai a tsakiyar birnin Beirut a yau Asabar. ya girgiza babban birnin kasar lebanon a daidai lokacin da isra'ilan ke ci gaba da kai farmaki kan kungiyar hezbollah da ke samun goyon bayan iran kamfanin dillancin labaran igna ya ba da rahoton cewa ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar ta ce akalla mutane hudu ne suka mutu kana wasu ashirin da uku suka jikkata fashewar ta girgiza babban birnin kasar da misalin karfe hudu na safe agogon gmt kamar yadda shaidun reuters suka bayyana majiyoyin tsaro sun ce an harba bama-bamai akalla hudu a harin wannan dai shine hari na hudu da isra'ila take kaiwa a tsakiyar birnin beirut a cikin wannan mako a akasarin hare-haren tana kai su ne a yankunan kudancin kasar da ke karkashin ikon hezbollah wakilin amurka mai shiga tsakani amos hodgson ya yi tattaki zuwa lebanon da isra'ila a cikin wannan makon a kokarin da ake na tsagaita buɗe wuta Wata majiyar sojin Ukraine ta ce Ukraine ta yi asarar sama da kashi 40 cikin 100 na yankin Cox na Rasha bayan da Ukraine ta kwace shi a wani harin bazata da ta kai a cikin watan Agustan da ya gabata. Majiyar daga babban hafsin sojin Ukraine ta ce Rasha ta jibge dakaru kusan tara a yankin Cox tun bayan da sojojin Kip suka kutsa kai a yankin mai tazarar kilomita 1,376. Hare-haren na Cox dai shine hari na farko na ƙasa da wata ƙasa ta kai wa Rasha tun bayan yakin duniya na biyu. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Pentagon Lloyd Austin ya ce Amurka na sa ran dakarun sojin Koriya ta Arewa da ke Rasha nan ba da jimawa ba za su shiga yakin Rasha da Ukraine. Austin ya ce kimanin sojojin Koriya ta Arewa dubu goma ne aka yi imanin cewa suna da sansani a yankin Cox da ke kan iyakar Rasha. jami'an gwamnatin koriya ta kudu da wata kungiyar bincike sun ce rasha ta kai wa koriya ta arewa makamai masu linzami da kuma taimakon tattalin arziki a madadin sojojin kip ta yi gargadin cewa moscow tare da sojojin koriya ta arewa a yanzu sun tara dakaru kusan dubu hamsin domin kwato sassan yankin kan iyakar da sojojin ukraine suka kwace To Zahra za ta dawo da kashin labaran duniya na biyu amma kafin nan bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda mutanen da suka yi buris da dokar hana fita da abinci kasashen waje suka fara ɗanɗana su kasancewar jami'an tsaro masu sa ido akan iyakokin ƙasar suna karɓe abincin sannan a ɗaya ɓangaren kuma hukumomin mulkin sojan ƙasar ta Nijar sun fara sayan abinci a wurin manoman ƙasar da zimmar adana shi don sake saidawa 'yan ƙasar da shi a lokacin tsadar abinci akan farashi mai sarhusa. Gade Haruna Mamman Bako da ci gaban labarin. A iyaka da tarayyar Najeriya a jamhuriyar Nijar waɗanda suka nuna tsaurin idanu ne ke ci gaba da gane kuransu game da dokar nan da hukumomin sojan ƙasar suka shimfiɗa ta hana hita da abinci. abinci zuwa kasashen waje domin sayarwa in ba kasashen mali da burkina faso ba inda jami'an tsaro ke ci gaba da karbe abin ana turawa a rumbun ajiyar abinci na opvn na kasar shugaban 'yan kasuwa na birnin kwanni alhaji ado ya yi kira ga jama'a da su yi haƙuri su bar saka kanunsu a cikin hasara saboda yau wanga abu da ke faruwa ya an ga kama maka ko tiya goma an ga kama maka kai hasara asara bale buhu ko bukuna tunda gwamnati ta ce ta wani shawara mai kyau ga za ta yi muke so mutane su gane su hakuri a lokacin da ni tuntubi shugaban ma'aikatar kwastam ta birnin kwanni inspector da duwan alhaji bashir muhammadu game da wannan zancen ya ce ba su wa 'yan jarida magana a doka amma umarni ne daga shugaban ƙasar uh, general abdurrahman chani da ma firaminista zuwa shugabanninsu na jiha na hana hita da abinci kuma jama'a ya kamata su gane don su ne masu mulki ke ɗaukar irin waɗannan matakai kuma don hanawa manoma da sauran 'yan ƙasar jin raɗaɗin hana su sayar da albarkatun noma a wajen ƙasar tuni hukumomin mulkin sojan ƙasar suka ƙaddamar da sayan abinci ga talakawa don adana shi kamar yanda umaru tawaye gwamnan jihar tawa yake yin bayani a lokacin da ya ƙaddamar da sayan abinci a mataki na jiha lela umani mutane su gane ke sayan da za a yi ba wani wuri za ka wannan abincin ba gwamnati zai aiki shi ne har lokacin in yayi tunda akwai lokacin za a samu matsala ta abinci sannan ne za a hiddowa wannan abinci a kai bisa kasuwa a saida mutane da rahusa lalle zance hidda abinci da ja wannan abu ne wanda ai riga dauki doka doka ta tsaida duk abinci wanda an ka noma cikin kasan bai kamata a hidda shi a kai kasashe waje a saida ba sai dai kasashe waɗanda muke da hulɗa da su su ne burkina da mali bai da don ka ciki waɗannan kasashen kasashen kawai aka iya kai abinci amma duk ba wannan kasashe duk sauran kasashe duk wanda ya kai abinci ya ketara da shi tamka ya sayo kwaya ko wata guba da ba ta da kyau a cikin kasa kenan kenan za a hukunta shi kenan abinci ma tun da ya zama tamkar kwaya za a amsha kuma a sa cikin magazin ki OPVN tun da gwamnati za ta aja ga shi wajen wannan kai abinci kasashen waje an hana shi da tuni dai waɗansu talakawan kasar da aka rigaya hukumar mulkin sojan suka sayi abinci a hannunsu kuma aka ba su kuɗaɗen su hannu da hannu suka nuna godiyarsu game da hakan. a gida gobe na cikin kawo dawa an sai ta kowane kilo dala hamsin. Saboda haka na kawo buhu mai kilo tamanin da an bani jikka ishirin da dala hamsin. Saboda haka abin da nika yi ina godiya ina kira kuma ga talakayan uwata mu ba da goyon baya game da wanga sha'ani saboda mu na za a ajiye ma ba wasu. Na dai shiga a wurin ajiye kayan da aka kama a ma'aikatar kwastam ta birnin Kwanni inda ni ga ɗimbin abincin da jami'an kwastam ɗin tare da sauran jami'an tsaro suka sarɓe a wannan iyakar kuma shugaban ma'aikatar cewa da inspector da duwan Muhammadu Bashir ya ce tuni sun sanar da magabatansu yayin da za a tura shi da gaugawa zuwa rumbin ajiya na gwamnatin ƙasar Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. A da Haruna Mamman Bako da wannan rahoto. Yanzu ga Zahara da sauran labaran duniya. hukumomin sudan ta kudu sun ce an warware takun sakar da ke tsakanin jami'an tsaron kasar da jami'an da ke kare tsohon jami'in leƙen asiri janar akul kol cikin rumana inda bangarorin biyu suka cimma matsaya domin kawo ƙarshen rikicin an yi ta jin ƙara harbe-harbe na kusan sa'a guda a daren ranar asabar a kewayen gidan kor da ke anguwar tonfini a birnin juba lamarin da ya haifar da firgici da kuma fargaba manjo janar lul kong mai magana da yawun rundunar tsaron sudan ta kudu ya shaida manema labarai cewa harbin bindigar ya janyo cece ce a gidan janar akul kor a lokacin da aka gudanar da wani simame kamar yadda shugaban kasar silva ya umarta kafofin yada labarai sun ba da rahoton cewa Corey yana tsare ne a gida tun a farkon watan oktoba lokacin da aka kore shi daga hukumar leƙen asirin yayin da kuma jami'an gwamnati suka musanta hakan harin bindigar dai ya yi sanadiyar mutuwar ma'aikata biyu yayin da wasu fararen hula biyu suka samu raunuka da ya hada da wani ɗalibin jami'a guda a cewar kong amma suna samun kulawar likitoci Wani sabon rahoto da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya bayyana cewa sojojin da ke mulkin Myanmar na ci gaba da kai hare-hare kan ƙauyukan da suka fada hannun 'yan adawa inda suke fille kawunan mutane da fyaɗe da azabtarwa kuma lamarin ya shafi mata ƙananan yara da tsofaffi. thomas andrew tsohon dan majalisar dokokin amurka daga jihar maine ya faɗa a cikin rahoton cewa gwamnatin mulkin sojin ƙasar suna kai hari kan yankunan da aka kwace ta hanyar amfani da manyan makamai kan fararen hula da kuma lalata garuruwan ya kira rikicin myanmar a matsayin rikicin da aka manta da shi saboda hankalin duniya ya karkata zuwa wasu wuraren andrew bai ambaci sunayen gwamnatoci ba sai dai ya yaba wa kasar singapore kan yadda ta dakile safaran makamai inda ya ragu da kashi casa'in cikin ɗari, sannan ya ce takunkumin da amurka ta kakaba gwamnatin mulkin sojin kasar ya dakile samar da kayan aikin soji ga kasar. Zahra Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu Najeriya. inda gwamnatin kasar ta ayyana shirin sai da kamfanonin sarrafa karafa da ke a Jakuta da wanda ke Itagwe. A lissafin ta kasar tana kaskashe sama da dalar Amurka biliyan hudu a duk shekara wajen shigo da karafa cikin kasar. To sai dai ga masana tattalin arziki wannan gurguwar shawara ce. Ga wakiliyar muryar Amurka rikayya Basha na ci gaban labaran. Ministan bunƙasa da kuma sarrafa karafa a Najeriya Shu'aibu Audu ya bayyana cewa gwamnatin tarayya na shirin siyar da kamfanoninta na sarrafa karafa da ke a Jakuta da kuma wanda yake Itafe. Ministan ya ƙara da cewa Najeriya na kashe sama da dalar Amurka biliyan hudu a duk shekara wajen shigowa da karafan da ake amfani da su a cikin gida kuma hakan ne yasa gwamnatin kasar ta shirya cefanar da su kamfanonin ga 'yan kasuwa wanda hakan zai ba su damar fara aiki. yi masana tattalin arziki irin su farfesa husaini usman malami da ke sashen nazarin tattalin arziki a jami'ar usmanu dan fodiyo da ke jihar sokoto na ganin sai da kadarorin gwamnati irin wannan babban asara ce ga ƙasa domin yadda tasirin suke shafar bunƙasar tattalin arzikin najeriya sayar da waɗannan kamfuna haka yake kamar wuka mai kaifi a gefe biyu sama da ƙasa akwai inda zai amfanar akwai inda ba zai amfanar ba rashin amfanin shi shine su da 'yan kasar najeriya sun riga sun yi hasarar wannan kamfanin a da yaushe yana kasancewa ba nasu ba da haka duk riban da za a samu ba za ta shigo hannunsu ba sai dai suna da harajin da za a amsa daga wannan kamfanin cewa idan suka sayar da shi za su sayar da tunanin cewa za su juya akalar kuɗin akan wani abu da suke gani zai amfana kasar najeriya to amma kuma tambaya anan shine idan aka juya kuɗin ba wurin da ya kamata a juya su ba ne kuma fa akwai amfani da za a samu kuwa alal hakika babu shi musamman tsoro na akai shine yanda shi cin hanci da rashawa yawa a Najeriya akwai yiwuwar kuɗin ba ma za a san inda suke ba Rulwanu Ladan ɗaya ne daga cikin masu nazartar lamuran yau da kullum kuma na ganin cefanar da kayan gwamnati a Najeriya ba sabon abu ba ne wanda a ƙarshe kudaden sulalewa za su yi zuwa aljihunan wasu 'yan tsararru. Maganar cefanar da kamfanin karafa na Ajakuta da na Itakpe Tabbas ba yau aka fara cefanar da kaya mallakin gwamnati ba gwamnatin Najeriya. Mu duba da cewa zuwan gwamnatin nan bashin nawa ta ci bashin da ta ci ta yaya ya amfane mu duka wannan bai isa ba yanzu haka gwamnati tana neman ta ci bashin tiriliyan ɗaya da wani abu kuma za a cefanar da waɗannan kamfanin idan aka cefanar da su me za a yi da kuɗin tarihi ne zai maimaita kansa gwamnatin obasanjo ta ce fanar da kusan duk abin da ta gani a gabanta mai alfanu ta riga ta sayar su ma yanzu sun zo za su sayar idan suka sayar ta yaya abin zai amfane mu wannan abin ba abin da 'yan ƙasa za su yi murna da shi ba ne duk yadda suke gwara a ce mallakin gwamnati ne wala Allah zuwa gaba Allah zai iya kawo mana waɗanda za su yi abin da zai sa daga baya abin ya amfane mu. Gwamnatin kasar dai na ci gaba da karɓar rancen kuɗaɗe domin cike giɓin kasafin kuɗin da za ta aiwatar a shekarar 2025. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. A gaida Rukayya Basha, to har yanzu dai muna Najeriya. Hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya EFCC ta umarci jami'anta su ɗau matakin bincike hatta gwamnoni da ke kan gado kan ayyukan almundahana. wannan na daga cikin matakan hukumar bayan nasara a kotun koli kan gwamnoni 19 da suka shigar da hukumar kara don kalubalantar hurumin kafata da samar mata da kuɗin gudanarwa ga rahoton da wakilin muryar amurka nasiru adamu hikaya ya aiko mana shugaban hukumar ola olukoyede ya ce sun samu cajin batur da wannan hukuncin da ya kori bukatar gwamnoni sha tara da suka hada da na kan gaba usman ododo na kogi da ke son a soke hukumar dalilin kariyar da gwamnonin ke da shi ya sa mai bawa shugaba tinubu shawara kan sadarwa bayo onanuga ya ɗora alhaki kan gwamna ododo na boye tsohon gwamna yaya bello da ke fuskantar sabuwar tuhuma ta zargin badakalar naira biliyan ɗari da gwamna ododo ke boye yaya bello don yana cin gajiyar kariyar da yake da ita don haka 'yan sanda da dss ba za su iya taimakawa efcc wajen cafke bello ba in ji onanuga a zanta da gidan talabijin talabijin na channels yana mai karawa da cewa tamkar yadda mai kwarmaton nan na wikileaks julian assan ya taba koya ofishin jakadanci da ya sa aka kasa rozawa da shi hukumar yaƙi da cin hanci ta najeriya efcc ta shigar da sabuwar karar kan tsohon gwamnan da yanzu watanni ta gaza gurfanar da shi gaban kotu yanzu kotu take neman sa da haka ya rage nasa ya gurfana gabanta kan wannan sabon cajin da muka gabatar yanzu kakakin efcc Osisi Dele Oyewole. Because they come and you don't come, because we oye wale ya kara da cewa kika kotu za ta mataki kan yaya bello yayi biris da gurfana gabanta hukumar ta bayyana bayanan zargin bello ya sayi gidaje masu tsada a ciki da wajen najeriya da lissafin ya kai biliyoyin naira masu magana madadin tsohon gwamnan irin su abdul muhammad ahmad na cewa tuhumarsa ta fi kama da bita da kullin siyasa babu wani tsohon gwamna da ya taɓa sauka da baya da gefe da wasu irin wasu abubuwa ba amma za ka ga treatment ɗin da ake musu su in fact wasu har ɗauko su aka aka ba su makamai kwanan nan why shi saboda akwai siyasa cikin abu gwamnatin APC ke mulki me yasa za a kawo maganar siyasa a ciki eh to duk wanda yake kasar nan ya san abubuwan da yake faruwa da shi excellency ya zalle da shi malam Nasir El Rifai da yoyoyin su ka akwai siyasa banda siyasa na waje ba ne akwai na cikin gida kuma 'yan jam'iyya lauya mai zaman kansa a Abuja Yusuf Sallau mutum biyu na mai cewa matukar ba a nemi tsohon gwamnan ta hanyar da doka ta tanada ba to a shari'ance ba za a iya ɗora masa laifi ba. Kotu ko kuma hakki na kan wannan hukumar ta bi hanyar da ya dace gurin isar da saƙon gayyata don ya zo ya bayyana ya bayani. amma in har ba su iya yin haka ba to kaga kai tsaye ba za ka iya zargin sa da cewa wai yana buya ba in ka duba mu a siyasance za ka iya cewa eh yana buya amma a shari'ance ba buya yake ba yayin da Yahaya Bello ke bugun kirjin ya mika kansa ga EFCC amma ta ki sa hukumar na cewa ga dama ta gurfana gaban kotu don amsa tuhuma da kotu ce ke da hurumin samunsa da laifi ko kuwa a'a Nasira da Mailika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya a gaida Nasiru El Hikaya in suka mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon mu na dawo lafiya. Baba ya ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidan wannan lokacin. A yau shirin ya tattauna ne da babban jami'in kula da ayyuka a hukumar kiyaye hatsarra ta kasar Ghana wato road safety kenan reshen yankin arewa maso yammacin kasar Muhammad Hashim Sidi Madani akan matakin da hukumar ke dauka yayin da ake tunkarar watan kirismeti ga kuma babban zaben kasar a ranar bakwai ga watan Disamba lokutan da ake yawan samun hatsira a Ghana. a cikin wannan lokaci 'yan kasuwa na yawan kai komo da ababen hawa saboda hada-hadar kirismeti kana 'yan siyasa su ma suna yawan zirga-zirga a kan hanyoyi don haka akwai buƙatar jan hankali ga kiyaye ababen hawa dalili kuma kenan da ya sa na tuntuɓi muhammad sidi madani ko shin akwai wani shiri da hukumar road safety ke yi a wannan lokaci sai ya ce na'am akwai tsarin da hukumar da ta road safety fito da shi ganin cewa muna fuskantar watan nan na Christmas sannan kuma ga zabe gaba daya wanda ya tunkaro kai. Shirye-shiryenmu da muka fito da shi mun yi mata suna da cewa stay alive. Wato ka kasance a raye. Eh, ka kasance a raye. Stay alive campaign mu hmm. a raye haka nan ne. wanda muna yawo tashoshi daban-daban a cikin fadin gana gaba ɗayanta don kowane jihar muna da ofishinmu sai sa wannan tsari an yi shi ne yadda kowane jihar za ta tafiyar da wannan shirye-shirye a tashoshi masallatayya coci a sukuru inda dai muka gan jama'a na haduwa duka muna zuwa mu yi wannan gargadi sannan a cikin gargadin da muke yi na farko mun je tasha muna ganawa da masu tukin motoci wato drivers kenan muna ganawa da fasinjoji hmm. kan mota inda za su zuwa ga wani wuri daban sa'annan kuma idan mun je kuru mafi yawanci ɗalibai ne wayanda tafiya suke yi su je su gida sai sa muna musu suna da cewa pedestrian su kuma akwai yadda muke tafiyar da tsari su saboda wasu masu tafiya da sawu ke da masu tafiyar kasa na'am sai kuma akwai yadda muke tafiyar da tsarin su yadda za a yi mugan cewa kowa yana kasancewa a raye kuma cikin koshin lafiya ba tare da wani rauni ba ko kuwa ba tare da hafka ma wani hasari ba a cikin sa na tafiya yau da kullum. To sai dai 'yan kasuwa wato masu zuwa su siyo kaya su sayar a wannan lokaci tafiye-tafiyen su na karuwa. Ban sani ba ko su kuma kun yi tunanin samun su a kan wani dandali na musamman ko kuma wani wuri da kuka san za ku samu irin waɗannan mutane. Na gaskiya ne shirye-shiryen ya kowa domin kowa yana amfani da hanya duba masu amfani da hanya wanda muka musu suna da cewa road users an kasa su kashi uku ne hmm. ko kuwa mu ce kashi fito driver ko kuwa rider mai tukin mota ko kuma mai tukin babur na da nan kenan sa'annan na biyu passenger sa'annan na uku pedestrian wanda ke tafiya ko wanda ke amfani da anya a cikin hali na tafiya. Hmm. Sai sa masu kasuwanci wayanda ke shigo kasuwa mafi yawancinsu suna suna kasancewa passengers sannan kuma wasu suna kasancewa masu amfani da hanya a cikin hali na tafiya. Sai sa wannan shirye-shiryen da muka kirkiro ko ina inda dai muka san ana taruwa kasuwa duka muna shiga. muna shiga mu gana da yan kasuwa idan kaje wajajen da suke da rana na kasuwa so da yawa muna target wannan rana kamar in ka duba arewacin kasanmu suna da ranukan da suke kasuwanci sai sa muna muna taro muna zuwa mu yi ganawa da su sannan kuma akwai lokacin da muke yin stakeholder meeting wanda muna kiran duk wanda wato eh, taro eh, mm, eh, masu ruwa da tsaki na'am a cikin yanayi na hanya na daga cikin su mata na kasuwa suna da hannu ciki domin su ne ke shiga mota mota ya tashi sai sa ba mu bar su a baya muna kiran don mun ka shiga kasuwa duka akwai mata akwai kungiyar su suna da shugabanninsu, muna ba su gayyata idan mun kira su kuma suna zuwa mu gana da su in sun koma suna yi ma mutane su gargadi sa'annan kuma mun je caci mun je masallatayya mun yi gargadi mun kare muna yi ma su limamai ko kuwa manyan fastocinsu nasiha cewa idan sun hau kan bimbari kamata ne su kara wato nasiha game da ababen da muka sanar da jama'a su ma sun kasance muna ambassadors kenan wayanda suna ilmantar da mutane game da shani na zaman lafiya ko ko gan cewa kowa ya samu kai cikin kwanciyar hankali. To ya mutane da kuke musu wannan gangami ko kuke wayar da kansu ya suke karban wannan sako da kuke kai musu? Na gaskiya ne. Karban sako dai ana karban sako yadda ya kamata. Domin idan mun gama so da yawa muna kuma ganawa da su wanda wayannan taron da muke yi mafi yawanci muna kiran yan jarida yan jaridu idan sun idan mun gama taro suna interview fannin mu sannan su yi ma da kuma aka gayyace su interview idan ka ji jawabin da suke bayarwa kana ganin cewa kana ganin cewa eh suna murna suna farin ciki da wannan kiran da muka musu kuma idan mun musu idan mun je muna nuna musu ababen da ke faruwa kan hanya muna da fitoci ne na hasari muna nuna musu domin su gani ya kara tsorata su To madalla a ne kuma za mu dakatar da tattaunawar har sai sabon mako idan Allah kai mu ci gaba da ita. yanzu a madaidin bakon namu muhammad hashim sidi madani jami'in kula da ayyuka a hukumar road safety ta kasar ghana reshen yankin arewa maso yammacin kasar da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin baba ya makiri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya a gaida baba yakubu makeri yanzu ga wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana sakon musa malam indu kazawai daga nijar ne na farko a yau tare da sanusi madattai da garbu kasawai da dan maliki mai magani bakin kasuwa birnin kazawai nijar suka ce muna mika koken al'ummar garin birnin kazawai zuwa ga ma'aikatar lafiya ta ƙasa kan halin da asibitin garin kazawai yake ciki na ƙarancin magunguna da rushewar katangar gidan da wutar lantarki muna fatan wannan kira za ta kai ga kunnuwan da suka dace wannan ma sakon haɗin gwiwa ne daga sanusi madattai da magaram da isuhu makeri madattai da iliyasu yakubu digawa da yakubu mai aski ba da raka suka ce daga nan jamhuriyar nijar muna baiwa shugaban makwabciyar kasarmu najeriya bola tinubu shawara ba umarni ba tunda hagun ta kiya me zai hana a koma dama ma'ana tunda dai cire tallafin man da gwamnatinsa ta yi bai tsina nama najeriya da talakawan kasar komai ba face karin kuncin bashi da tsananin tsadar rayuwa me zai hana a maidawa 'yan najeriya da tallafin man su domin dai ba mu ga amfanin baɗi ba rai ba To da haka za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na wannan lokaci. Sai a tara da mu zuwa karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana domin a saurari shirinmu na dare kuma na karshe a yinin yau Asabar. Muna taya abokin aikinmu Murtala Faruk Sanyina da iyalansa farin cikin ɗaurin auren iyasa Fadila Faruk Sanyina da ta Shafi'u Abubakar wanda aka yi jiya Juma'a. Muna fatan Allah ya ba su zaman lafiya da zuri'a ba Yanzu a madadin Zahar Aminu fage da ta karanto mana labarai da Fiona wa Mayilan Dudu da ta shirya kuma ta bada umarni da ma mu na wannan lokaci Nelson. Ni Aisha azumi ke cewa hukunta lafiya. Más.